وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة كل ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودي أدي بوس تبتك الله سبحانه وتعالى لأكثر سادور مدفوع وأن يمتنا السبت wanda شاء بيرق وتر ربيع الثاني شكرا rabi'un nisani shekara na 1447 uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yammaci na ashirin ga watan sha ɗaya shekara na dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya mun haɗu a wannan majalisi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na gwallaga a nan cikin garin bauchi da domin ci gaba da karatu cikin littafinmu na muktasar zabin ma'ad fi hadi khairin ibad na muhammad ibn abdulwahab allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama in za a iya tunawa satin da ya gabata mun karanta fasulun iktasallahu nafsahu bi tayyib yau za mu tashi fasulun fi wujubi ma'rifati hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam wannan fasali yana so ya yi bayani akan wajabcin sanin shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kowane musulmi ya san da ya manzon Allah domin sanin shirya manzon Allah yana da matukar muhimmanci gare shi to amma malam da yake muktasar muktasar ya takaita magana a wurin kwarai da gaske duk da cewa ibn al-qayyim al-jawzi ya fara littafin ne da siran annabi sira tarihin annabi saboda anan ne zaka san waye shi ka san kuma shiriyarsa dan kai riko da shi saboda haka a can ya fara da nisban annabi na sabuhu sannan a sunansa wane-wane dude abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan za mu ɗan taɓa abu kaɗan a ciki kafin mu shiga wato ainihin abinda malam ya rubuta wato ainihin akan wannan gaba na farko annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani a ɗan dangi ne wato babu wani annabi da Allah yake turo shi face ɗan dangi so da kar mutane su zo su masa gori ko su haɗa kai su ci mutuncinsa idan yana da dangi to ko da ba a ba shi kariya don abin da ya zo da shi ba to danginsa za su ba shi kariya saboda haka annabawa da dama sun yi karo da wannan ko mutanensu sun sha gaya musu walau la rahtuka la rajamna ba dan jama'an da suke tare da kai ba da mun maka tsiya to amma sun san cewa in sun taba shi ba zai yi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam haka din yayi mishi amfani akwai lokacin da wato ainihin aka yi aka yi kokarin cin mutuncinsa ko aka musu tawaye da shi da duk waɗanda suke tare da shi suka zauna a ainihin wato ba a saida musu ba a saya a wurinsu ba a mu'amala da su suka je suka killace kansu a tsakanin duwatsu duka waɗanda suka je suka yi masa solidarity dukan su ba musulmi ba ne amma tun da danginsu ne wadda ƙarshe dolen dole dolen dole aka ga cewa to wajibi ne a ɗaga wannan takunkumin da aka samu su saboda manyan gari su ma shiga cikin al'amari to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunan shi ne muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abdul manaf ibn qusay ibn kilab ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ay ibn ghalib ibn fihr ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان wannan shine dangantaka da malaman tarihi suka kiyaye cewa in dai dangantakan annabi ne sallallahu alaihi wasallama to zuwa nan ba a shakka akan. Abin da duk ya karu akan wannan to akwai saɓanin malamai amma abin da yake zuwa kan wannan wuri wato shine suke cewa ilahuna ma'lumus sih zuwa nan kan an kiyaye shi tabbas to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi da kansa ya ce inna allaha tara بنو كنان من إسماعيل واختار بنو هاشم من كنان واختار قريش من بني هاشم واختارني من قريش yace Allah madaukakin sarki ya zaɓi gidan Kinana a cikin gidan Ismail sannan kuma ya zaɓi gidan Banu Hashim a cikin Kinana ya zaɓi Qurayshawa a cikin Banu Hashim ko ya zaɓi Qurayshawa a Banu Kinana ya zaɓi banu hashin a cikin ƙwarar shawa ni kuma ya zaɓe ne a cikin banu hashin to sai ya sa ya inganta cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce tsatsonsa tun daga kansa har zuwa annabi adam ba a samu wani wanda ya taɓa lalata ba a wannan layin aka ce ga wani an aife shi ba a san waye ubansa ba babu saboda Allah zai turo shi a matsayin annabin ƙarshe don kar wani ya samu abin da zai aibanta shi da shi wani ya inganta cikin hadisi wato cikin sayo sira shirin mamman nasir al-albani ya ce a tsotson annabi ya ce a tsotsonsa tun daga kansa har zuwa annabi adam babu wani alayin canal ɗinsa ba a samu wani wanda ya zama mutumin banza ne a tsakani ya shigo da wani wanda ba ɗa ne aka aise shi ta hanyar aure wannan yana yin nuni zuwa ga mahimmanci na kiyaye dangi kiyaye tsatso yana da matuƙar muhimmanci saboda na daga cikin abubuwa guda hudu ko guda biyar da musulunci ya zo karewa a rayuwar ɗan adam akwai wannan kare dangantaka wannan tsatso ɗin saboda kada mutane su zama sun rayu kamar dabbobi zan kowa ya san silsilansa daga ina yake wa ya aife shi wa ya aifi wanda ya aife shi a haka a haka har iya abin da zai iya sani to bayan wannan zaɓi allah maɗaukacin sarki ya zaɓi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan tsuntsun to kuma ya zaɓa masa wato ya zaɓa ma iyayensa da shi kansa sunan naki da suka dace sunan babansa abdullah nan ce abdullahi ana nufin bawan allah to bawan allah malamai suka ce wannan suna ya yi tasiri akan kan annabi muhammad sallallahu alaihi domin shi ne ya fi kowa bautar ubangiji shi ne ake samun sai tsaya yana yin sallah ya kwana yana yin sallah tun yadda ya ga farkon dare har ya je ƙarshen ta yana yin sallah shi ne yakan zo yana yin sallah kafansa suna kumbure ana ce masa kai an gabarta maka abin da ya gabata na zunubin kaza abin da ya jinkiri sai shi afala a kuna abdan shakura ba dan zamo bawa mai godiya ba to sai da ya zan ubudiya ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ubudiya ce khassatul khassa wato keɓantacciyar bauta ce saboda sunan ma ta fi girma a cikin sunayensa gaba ɗaya a wurin Allah duk inda Allah zai kira annabi a babin yabo a Qur'ani to da wannan abdun din yake kiransa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له iwaja to duka wannan ubudiyar ana nufin special bauta ba ana nufin bauta gama gari ba akwai bauta gama gari in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani wannan gama gari ke to akwai special bayi sune wa ibadur Rahmani alladhina yamshuna ala al hauna to akwai kuma special special wato na musamman na musamman to shine irin na annabawa to za ka ga da yawa annabawan Allah yana magana a kansu yakan kira su da sunan bayi to ka gane bautan wannan ana nufin bauta na musamman ba bauta na gama gari ba bawa mai jin Allah cikakken bin Allah duk abin da Allah ya sanya shi baya komawa da baya to mahaifiyarsa sunanta amina amina sun ce min al'amni in an ce amin ana nufin amintacce to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi aminci. domin Allah madaukakin sarki ya yalwata kirjinsa alam nashara laka sadra ya ce inna kafainaka almustahzi'in mu fa mun isar maka da duk wani wanda zai zam ainihin mai maka izgili alaysa Allahu bikafin abda Allah kan bai ishi bawansa ba ya isar maka. to Allah ya amintar da annabi ya amintar da inda annabi ma yake rayuwa ita ce garin maka la uqsimu bi hadha balad wa anta hillun bi balad wa walidin wa ma wannan gari bayan Allah ya rantse da ita ya kira ta da baladul amin gari ne wanda take amintacciya wanda Allah ya amintar da ita ta ko ta ina kuma ya goranta ma mutanen makka akan wannan aminci da ya musu لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Allah ya ce ba za ku bauta ubangijin wannan ɗakin ba wanda ya amintar da ku daga yunwa wato ainihin ya ciyar da ku daga yunwa sannan kuma ya amintar da ku daga tsoro sau da haka Allah ya sha goranta ma mutanen cewa awalau Allah mada ashe Allah bai sanya wato haraman aminan wa yutaqaffafu an-nasu min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati Allah hum yakfurun shin ku ba kwa gani ne ga kunan nan a cikin garin makka jefa jefan garin ku kuna gani ana kawo musu farmaki ana kashe su amma ba wanda ya taba karan ya shigo dakin ka'aba ya shigo makka yanzu za ku yi imani da ƙarya ku sake gaskiya me yasa ba a kawo muku ba a tarihi ba wanda ya taba a takin ɗinku ya zo ya yi nasara a kan saboda wannan ɗaki da Allah ya saukar da ita inna awwala baitin wudi alinnasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala an-nas bayti man istata'a ilaihi sabila da haka Allah maɗaukacin sarki shi ya saukar da ɗakin ya kuma ba da wurin aminci ya kuma amintar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa wato ya kaddara aka sa sunan mahaifiyarsu wato aminci aminatu sannan wanda ta shayar da shi sunanta halima wannan halima suka ce min wato alhalim ana nufin wanda yake mai tsananin haƙuri wanda yake da juriya yake shanye dukkan abin da yake zuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba za ka samu wanda ya kai shi haƙuri ba za ka samu wanda ya kai shi haƙuri ba to hakan nan akwai wadda ta fara rike shi akwai wanda ta rike shi daga baya wadda ita ma ya faru a kan nefa aikin? a ko nefa kan aida ma <laughs> a dogara a kulle a ji a na'am ta ci gaba to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya tabbata cikin hadisi lokacin da aka zo aihuwarsa annabi ya faɗa cewa akwai wani haske da ya fita daga gaban mahaifiyarsa wadda ya haskaka dukkan manyan benayen ƙasan sham wanda wannan ya yi nuni zuwa ga cewa addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi zai isa waɗannan wurare zai mulki waɗannan wurare sannan kuma cikin wanda suka rike shi akwai wato maimuna wanda shi ma malamai suka ce min al-yumni ne an ce al-yumn ana nufin albaraka saboda haka ba wani mutum da ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama albarka ba wanda ya kai shi albarka albarkansa ya kai ma wato yakan iya taba abu abin nan wato wuri busasshe ya sanya hannunsa ruwa ya rinka fitowa a wannan wuri yakan iya ainihin wato sanya hannunsa a cikin abin da yake ɗan kaɗan kuma mutane da dama su yi amfani da shi kuma wannan abu bai ƙare ba yakan kai matsayin da ruwan da ya taɓa jikinsa akan yi amfani da shi a sha domin magani to duk waɗannan yana yin nuni zuwa ga albarka na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan nan annabi sallallahu alaihi wasallama wato ainihin sunansa muhammad kuma na daga cikin sunansa ahmad wannan muhammad da ahmad ahmad dai ana nufin siga ce ta tafdil idan an ce ahsan akbar wato ana nufin abin da ya fi kyau abin da ya fi girma sai aka ce ahmad kaga wannan wanda ya fi kowa godiya wa allah wato annabi ya fi kowa gode wa allah kullum bakinsa a cikin godiya yake sai yasa da yake sallah kafansa ya kumbura da na Aisha ta mishi magana cewa za ka yi ta wahal da kanka bayan Allah ya gafarta maka abu sai ce afala a kuna abdan shakura ba dan zama bawa mai godiya wannan ai duk ababin godiya ne ma Allah madaukakin sarki sannan ana ce mishi Muhammad wannan ismul maf'ul ne wato wanda aka fi yabansa ba za ka samu wanda ake fi yabansa a duniya kamar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa to wannan yana daga cikin sunayensa ahmad muhammad kamar yadda ya zo cikin hadisin imamu malik cikin muwatta annabi ya ce ana muhammad wa ana ahmad wa ana almahi alladhi yamhu allah bi al-kufr wa ana alhashir hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib laysa ba'di nabiyya yace sunana ahmad kuma sunana muhammad kuma sunana almahi wanda da ni ne Allah zai shafi kafirci sannan kuma sunana alhashir wadda za a tashi mutane ne bayan na tashi a kiyama ni ne farkon wanda zan fito a kabari kafin kuma sauran mutane su fito sai ce kuma wa anal aqib ni ne na ƙarshe a baya na ba wani annabi da da a take yin sa to waɗannan duka sunayen sun tabbatu akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa godiya an fi kowa yabansa sannan kuma wato ainihin Allah maɗaukakin sarki da ya kawo shi ya kawar da kafirci a lokacin zuwansa musamman a yankin da ya rayu a ciki yankin jaziratul arab gaba ɗaya a cikin shekaru 23 sai da annabi ya kai musulunci kowane gari cikin waɗannan ainihin wato a garurruka makka madina ta'if da waɗansu sashi na yemen da makamantan irinsu wadda kuma addininsa yanzu ya karaɗe karan katakaf wato yanki na duniya babu inda ba a musulunci ba wani kwantinan da babu ba musulmi babu inda wato ainihin ba a yin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aife shi yana karami wato ainihin waɗansu mala'iku sun zo allah ya turo su na mala'iku da suka zo annabi yana wajen halimatu sa'adiyya yana karami to ta aike shi sun fita da ɗanta sai waɗannan mutanen suka zo a sufan mutane zai suka kama shi suka kwantar da shi bayan sun kwantar da shi suka sa abu suka ceta ƙirjinsu suka buɗe suka ɗauko zuciyarsu suka ɗauko wani ɗan kasko na azurfa da ruwa sai suka ɗauki wato wani abu suka sa wani abu suka cire wani abu a jikin zuciyar nasa wani ɗan abu kaman jini kaman zare sai suka ce hada hazu shaitan wannan shi ne rabon shaitan sai suka yasar da shi suka wanke zuciyar sai suka sanya suka mayar masa yaron da ya gani ta hankalinsa ya tashi ya fita da gudu ya je ya gaya mata ta taso kafin ta iso sun mayar da zuciyar sun ɗinke sun gyara sai ta gan kawai gashi nan yana zuwa ta riƙe shi hankalinta a tashi ne yake faruwa shine sai ya gaya mata ya ce wasu mutane ne kaza kaza kaza yaya abin ya faru ta cire rigar da sai ta ga alamar ɗinkin gashi na anan an ɗinki amma ya ji sauƙi fa amma dai alamar tabbas kamar an yi abin nan ɗinki a wannan wuri sai suka mayar to wannan suka wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ma kazabal fuadu ma ra'a wato zuciyarsa babu wani abin da za ka samu a cikinta na taskaro ko ka samu wani abu na ƙaryatawa game da abin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa an wanke jinsa an wanke ganinsa an wanke zuciyarsa an wanke kwakwalwarsa. an wanke dukkan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa huwa bil ufuq al a'la thumma dana fatazalla ma kadhaba al fuad ma ra'a shi nan dai gashi nan nan da yawa Allah ya wanke shi ta ko ta ina to wannan abin da ake so ka gane a wannan wuri cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a fa turo shi ya zamo manzo jagora ba sai da aka shirya shi ka sani shirye a shirye ki baka da wani abin da zaka iya aibanta shi wannan ba a zo ana maka bayani akan halayyarsa ba ba zo ana maka bayani akan sifansa ba shi kansa ta fuskan kama ba a bar masa wani abu a jikinsa wanda za a iya aibantawa in ka samu littafin ash-shama'il al-muhammadiyya na imam tirmidhi zaka ga yanda yayi bayani komai na annabi sai da aka faɗa yaya kansa yake yaya idanunsa yaya hancinsa yaya kunnensa yaya laffan bakinsa yaya haƙorinsa yaya wushiryansa yaya yake a tsayi ya yake a faɗi yaya kafansa yaya kaza ya maganarsa duk an kiyaye domin wanda za a turo musu ya zama ba su da abin da za su faɗa sai ya sa a kan annabi suka rasa ba su me da su faɗa allah maɗaukacin sarki ya wato su sun kasance a cikin maganganu na saɓani suna ta zaɓa ni me za su siffanta da shi idan suka ce kahin boka ne sai wasu sun ce ba su yadda ba in sun ce kazib makaryaci ne a ce ba a yadda ba in an ce sha'ir a ce ba a yadda ba in sun ce sahir duka sun siffanta annabi da waɗannan abubuwa amma fa su ma suna faɗan abu ne ba su yadda ba su da kansu suna da neman yadda su amma zo ba su yadda ba saboda tun bai zama annabi ba suke kiran shi al'amin wato amintacce kowa ya yarda da shi mutum ne mai gaskiya mutum ne mai sanin ya kamata mutum ne mai zumunci mutum ne mai kiyaye amana mutum ne kowa ya san shi da waɗanda to yanzu me za a zo a wautar da hankalin wawaye to dole a ce kawai wato ainihin matsafi ne in sun zo sun yi magana cewa tun da da sun ce kawai wato abin da yake yi a tatsuniyoyi ne wa ƙalwa zafirul awwali na ta tabaha فهي تملى عليه بكرة وأصيلا cewa tatsuniyoyi ne da mutanen farko wani yake masa shifta yake rubutowa to amma su sun sani da iya rubutu ba da iya karatu ba haka ya tashi to sun yi wannan ƙaryan sai aka tuwa mutumin da aka san da iya rubutu ba da karatu to ya za a siffanta shi da haka sai aka ce kai to mawaƙi ne sha'irun na tarabbasu bihi raibal manun mawaƙi ne kawai muna ɗan jiran sai mutu kowa ya huta sai to ga masana waka suka ce abin da yake faɗa da yayi daidai da kafiya da bide irin da waka ba wannan ba waka ba ne aka ce to matsafi ne boka ne mai kaza ne duka kai wasu suka ce ya samu taɓuwan hankali ne duk Allah ya faɗa nun wal qalami ma yasrun ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun tunda maganar da yake faɗa duk na hankali ne ba wani abin da ya saba a hankalci to haka ita kanta littafin da ya zo da ita suka yi saɓani mai za a siffanta ta da ita waƙa ne tsafi ne dabo ne sihiri ne duka Allah ya ce amma ya tasa'alu amin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalif game amma ya tasa'alu ai ana nufin amma ya tasa'alu akan ma me suke tambayar junan su suna ta tambaya junan su ne amin naba'il azim akan wannan littafi labari mai girma shine alqur'ani me suke yin sabani akai anin naba'il allazi hum fihi mukhtalifun wanda suna ta sabani me za a siffanta qur'ani da shi yadda suka yi sabani wajen siffanta annabi haka suka yi sabani wajen siffanta wato alqur'ani to wannan malam ya fara da bada da shira ne ta annabi sallallahu alaihi ba dan komai ba sai dan ya gwada maka cewa wane ne shi don ka gane shi domin ka gane girman wadda aka turo maka ka gane cewa ba za a iya kwamfiyarin ɗinsa da kowa ba cikin mutane kar ka zo ana ce ma ka bi annabi sai kana cewa ai shehin ka wane ya ce kaza ana so ka gane waye annabi ne ka gane shi in ta fuskan halitta ne da komai ya fi kowa kai da koye ai kowansa duhu ta yayi zuciyar kowa ta waye ga sifa mai ba da ƙaye ga kyauta ba da farmato ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba zai siffantu ba zai kwatantu da kowa ba to lokacin da ka gane haka sai aka ce maka to ka bi shi to za ka yadda cewa shi ya fi a bi shi ba yadda za a yi a ce maka ga kaza ga kaza kana cewa gawa ne ana ce ma ga kaza kana cewa gawa ne wannan ba daidai ba ne duk lokacin da aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ka san halayyarsa ka san kaza to akwai bukatun ka san matsayinsa a wurin Allah ka san girmansa a wurin Allah shine Allah maɗaukacin sarki ya rantsi da rayuwarsa Eh, yace la'amru innahum la fi sakaratihim ya'mahu Allah yace na rantsi da rayuwanka su ba suna taimuwa ne kawai a cikin suna fagamniya ne a cikin uh, abin nan wato tangadin su ko mayansu saboda haka annabi Allah ya rantsi da rayuwarsu kuma shi shine yayi wani abu wanda ake ganin kuskure Allah madaukakin sarki ya fara kiran ya biya kafin ya faɗi kuskure afallahu anka lima azinta lak wato Allah ga ce nima ajinta lahum afallahu anka wato don a gwada ma girmansa shi yanzu da a faɗi abin ne dai kawai don an yi amma abin a wurin Allah ma ba komai ba ne Allah ya ce afallahu anka ya ce nima ajinta ita Allah riga maka ya biya amma dai me yasa kai abu kaza me yasa ka ba su dama amma an ka duba annabawan Allah a Qur'ani zaka ga Allah sai ya faɗi kurakuransu kafin kuma zai ce na lahum zali sai muka gafarta musu kaza kaza saboda bawanmu mu ne saboda kaza ne saboda kaza ne annabi adam alaihi salam mun ji yadda aka yi da Allah ya ce karkace ganyen bishiya ko ya ci Allah ce in bito min ha jami'an bai ma ya ati annakum minni hudan wa man tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun annabi adam ne ta neman gafara Allah ya ce mun gafarta annabi musa ya daki wani bakin har ya kashe shi shi ma sai da allah ya gama bayani sai yake annabi musa ya nemi gafara mu zai ce fa gafarna lahu zalim sai muka gafarta mishi amma annabi ana zuwa kansa sai aka ce an maka ya biya me yasa kai dan a gwada maka girman duk annabawan da allah na kiran su kai tsaye a qur'ani amma annabi ba a kiran sunan shi sai dai a labari duk in ka ji sunan annabi a qur'ani labari muhammadun rasulun والذين معه أشداء ألم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين تو إن كذا أكرا سنة سلاباري أما إن لا أكراش تسري يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك amma duk annabawan nan Allah ya kira su da sunansu ya adamu sukun anta wa zawjukal janna ya adamu Allah ya ya nuhu ihdith bi salami ya nuhu Allah ya kira shi ya kai nuhu ya musa inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas إذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية تب أنبا ولا إنك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالقسط حكى إن كيت بنسو قوة ليكو بالحق حكا ذاك يتقننسو أنا أمتا وحلا نترى سلسونا ينسو amma annabi sai da inkiya ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul ya ayyuhan mujassir ya ayyuhan muzammil sai dai a bada wata inkiya dan a gwada maka girman ba wai kai kuma yanzu ka zo da ka yi ka ce za ka yi annabi kana kiran sunansa gaya yanda ranka ya gada ma babu salati babu girmamawa babu ainihin wato a mutuntawa to bari mu shiga cikin littafi malam yace faslu fi wujubi ma'rifati ar rasul wato wannan babin yana gwada maka wajabcin sanin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومن ها هنا يعلم اضطرارا العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته فأي حاجة فردت وضرورة عرضت فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثير وما ظنك بمن إن غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبه ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي وما لجرح بميت إيلان وإذا كانت السعادة معلقة بهديه صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف من حديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن خطة الجاهلين والناس في هذا بين مستقل ومستقصر ومحرم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما لن يجب دقنني ذا أغاني أبو ساتيلة شيني ومن هنا yuqlamu istirarar iba. daga nan ne zaka gane abu sani tsananin bukatan da bayi suke da shi fauka kulli daruratu sama da dukkan wata bukata ila ma'arifatin rasul zuwa ga sanin waye wannan man tun da aka maka bayani a kan da falalansa da darajarsa a wurin Allah to daga nan ne da aka gane cewa mutane suna bukatar su san waye manzon Allah kuma bukatan ya tsallake duk wani bukata ya wuce bukatan cin tuwo ya wuce bukatan sa riga ya wuce bukatan kowace bukata su san wane ne manzon Allah sallallahu alaihi duk in ka ji ana magana ana kawo labarin wani to ba a san waye manzon Allah da ku kullu qaulin inda qaulin Muhammad da ishiriniya ne faɗa ko ku bar duk wata zance in an zo kan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ma abin da suke kai idan an ce annabi ya ce to ba a maganar kowa kana ji abdullahi dan abba na cewa ina ce maka annabi ya ce ce abubakar da umar sun ce suna ce sun ce kaza ya ce ina jin tsoro kan allah ya muku ruwan duwatsu daga sama saboda in an ce annabi ya ce to fa an wuce kowa duk an tsallake in dai wani mahaluki ne a bayan kaza ba an tsallake maganar shi saboda girman wanda ya faɗi magana kamar yanzu ne a ce maka chairman na lokal gamman ya ce maka yana baka umarni ka ɗaga rumfanka na wuri kaza an gama ita ka ce na girma gwamna ya turo ya ce a gyara rumfan da to ne wani umarni da abin su zai sai kuma umarni daga shugaban ƙasa shi masu yi zoto kaga kowane umarni yana da nasa inna li kulli malikin shima wa inna shima Allah maharim kowane zarki yana da iyakan shi ko abin da zai yi kuma ko abin da ya san shi ma cewa ya wuce na shi to idan annabi sallallahu alaihi wasallam aka iso kansa to an riga an wuce kowa wani bai kamata ya yi magana to sanin manzon Allah wa ma ja abihi da abinda annabin ya zo da shi na littafin alkur'ani da shiryar da ya zo da shi wajibi ne wala in ka ji wani ya zo yana ce shehinsa Allah ne yana ce shehinsa ya fi manzon Allah to babban matsalar shi ne ba shi bai san annabin ne sai annabi kawai a baki yake jin labari fa innahu la sabila ila al-falah illa ala yadi wallahi ka sani babu ta hanyar da ka rabauta wallahi sai ta hannun manzon Allah duk yadda kai duk hannun da ka bi wallahi ba za ka tsira ba sai ka bi hannun manzon Allah to malam kai ne aka ce ba za ka kokuta ba sai ka bi hannun wane idan kana da hankali za ka rabu da hannunsa ba zai yi ba ba zai yi ba dole ne wala ila ma'arifatu tayyib min al-khabith ala at-tafsil illa min jihati ba zai taba yiwa ka gane mai kyau ba daga mummuna a bisa fiska fayyatacciya sai ta bangaren manzon Allah Allah ne yayi mu duka da yayi mu sai yace yana so mu rayu yadda yake so ba yadda mu muke so ba a duniya kaga ko bukata ba mu manuwal don mu rayu da shi Allah yake su to wannan manuwar ɗin ita ce littafin alkur'ani to ita ƙur'anin nan tana buƙatar interpretation a samu a riƙa bayani ma mutane me Allah yake da tun da shi Allah yake yana so mu rayu yanda yake so ba inda muke so ba da mu zo mai karo da aya mu zo wane ce yana ganin fa Allah na nufin kaza ne wani ma ce yana ganin fa Allah na nufin kaza ne sai ya zama wasu mu da su yi bayan da shi Allah yake so ba shi Allah ce to ga annabi nan na turo mu wanda shi ne zai muku bayani na abin da littafin ya kunsa zai yi da baki ko ya yi aikaci zai muku da baki ko zai muku da aikaci da Allah a cikin kur'ani sai ce wa aqimus salata wa atuz zakat أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وينزو أنت أقيد سنة أما تنيا يدون بوليس يا إسالة تاي كوبا سيبا إما تنيا فتد قدوة يا إسالة تاي كوبا سيبا saboda ana bukatan a san me ya sallah to an turo da wanda zai yi bayani sai ya hau mimbari ya yi sallah bayan ya yi sai ce inna ma sana'tu zalika li ta'tammu bi wa li ta'lamu salati kun ga nayi haka ne dan ku koyi da ni ku san sallah na saboda haka daga yau sallu kama ra'aytumuni usalli to yanzu wannan aikin da yayi ba shine fassarar wa aqimu salata ba to saboda haka manzon nan an turo shi ne yayi bayanin littafin da in ba a bi ta ba ba za a tsira ba ba za a taba tsira ba ita ce littafin da Allah ya siffanta ta da cewa igiya ce mai ƙarfi idan an riƙe ba a tsinkewa har wurin Allah so da haka shi annabin nan ba a ce masa ku ba a shi kansa ba a turo shi ku rike shi ba shi aka ce ya muku bayanin hanyar da zai kai ku wurin Allah annabi sallama ya siffanta yake Allah ya zuro wata igiya daga sama duk wanda ya kama igiyar nan ya kubuta ita ce alkur'ani wannan littafi na alkur'ani da Allah ya turo da ita ya ce wato igiya ce wadda take lamfi sama laha ba ta tsinkewa duk wanda ya rike to ya kubuta to sai ka rike littafin to waye zai ma bayanin littafin nan ka tabbatar a daidai kake tafiya shine wanda aka turo ya maka bayanin littafin anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihi mun saukar ma da littafin dan kai bayani wa mutane abin da aka saukar musu sai annabi yanzu yana maka bayani sai ka ce kai ba bayanin annabi kake so to bayanin waye kake so waye san littafin ba wanda ya san littafin shi ne aka ce ya san littafin an yadda ya san littafin ya maka bayanin littafin sai sa duk aikin da za ka yi sai ya cika sharaɗi biyu wannan aikin in ana so kana so a karbe shi to kai don Allah kai irin yadda manzon Allah ya ce Allah in baka yi wannan ba to ɗayan biyu ne kamar mutum ne ya shiga ɗakin jarabawa eh sai aka shi takardan jarabawa sai ya gama ya yi shi ya ci kaf amma ho bai yi rijistan shiga makarantar bai amfanin jarabawa ka shiga aji a jami'a an baka class an yi komai kuma ka je ka zauna ka rubuta jarabawa amma fa baka yi rijista ba shi abin da kai aikin banza ne ko aikin kirki aikin banza kai to ne duk wanda ya aiki ba don Allah ba wallahi aikin banza yayi to sai kuma ka yi registration ka zo ka shiga aji sai aka baka takarda ana yin jarabawan english sai ka rubuta masu aka hada aka kai ma mai makin shi malamin english ne shi sai kuma ya buɗe kawai sai ya ga zallan abin da ka rubuta makin to shi ya daina shi saboda shi ba shi ya sa ka ba abin da ya sa ka ba ke so da haka ba da kai ka samu makin to haka ne in ka ajiye karantarwar manzon Allah shi ma yayi kama da aikin banza dan ba wanda zai baka maki akan abin da kake yi idan an je kiyaman nan fa kowa ta kansa yake wanda kawai za a iya zuwa a same shi har ya saurari mutane wallahi shine manzon Allah shine duk za a je kowanne annabi haka zai ce wallahi yau ba zan iya zuwa wurin Allah dan yayi fushin da bai taba yin irin sa amma manzon Allah ana zuwa duk ce ana laha ana la tawaci ku zo mu je sai a raka shi gaba to sai aka samu kai a ranar ba shi ka kama ba rehur ka kama duk abin da ka kama ba tsumma ba saboda haka abin da ake so ka gane babu ta da za ka yi ka gane abu mai kyau da mummuna sai ta bangaren manzon Allah shi ne kawai zai ce maka wannan na da kyau wannan baya da kyau domin Allah ne ya gaya mishi don Allah ne yake ma yanzu ku anil hawa shi fa in ka ya faɗa ba san zuciya ba ne duk abin da ka ya faɗa in huwa illa wahayi duk abin da ya faɗa mu muka masa wahayi ko an masa wahayi ne ta alkur'an ko an masa wahayi ne ta hadisi na hadisi wahayi ne wahayi ne domin ita fassara ne na alkur'ani cikakken fassara ne na alkur'ani fa ayyu hajatin furidat wa daruratun uridat duk wata bukata da aka wajabta ko wata lalura da ta bujiro fa daruratul abdu ila rasuli fawqa laluran mutun ya san manzon Allah to tana sama da wannan laluran bi kafirin da yawa da yawa kware da gaske duk wata laluran da aka wajabta maka ko wata bukatar da ta bujiro maka to ka sani laluran ka zuwa ga manzan Allah yana sama da wannan laluran gaba daya saboda haka ba daidai bane kai tawo kana neman abin da zaka ci kai baka san manzon Allah dan ba to baka san ba me me ya kamata kai ba laluran ka na sanin waye manzon Allah laluran ka na sanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafutanka a duniya da kiyama sanin haka ne zai sa ka tsaya ka gane waye manzon Allah da girmansa da kimansa sama da yawon neman abinci da kake yi sama da yawon neman tufafi da kake wa ma nuka? biman in gaba an ka hadi to kuma me zatonka yanzu ba sanin annabin ba a ce shiriyarsa ma ya ɓuya gabarinka ba ka san shi ba yanzu ba wai baka san annabi bane baka ma san shiriyar da yazo da ita ba wama ja'a bihi tarfata aynin fasada qalbi ko kuma baka san ma abinda annabin yazo da shi ba gaba ɗaya da da kaftawan ido kaga wannan zuciyarka zai lalace walakin la yuhissu bi hadha illa qalbun hayy amma ba wanda zai yi filin din hakan sai rayayyar zuciya ita matacciyar zuciya ba ta taba ji ba dan ba ta san manzon Allah ba ba ta dauke shi a matsayin komai ba dan ba ta san shiriyar sa ba ba ta dauke shi a matsayin komai ba ita dai da ta samu abin da ta ci ta sha ita tana ganin ai ta gama me yasa saboda zuciya ce ba rayayya ba sai yasa yace wa mali jurhin bi mayyitin tilabi yace ai shi ce. ba ya jin raunin da aka masa ko yana ji ba ya ji duk wanda ya riga ya mutu dan ka zo ka wanka masa mali mai kai aikin banza kai ba abin da zai yi wa ma li zurhin li ne suna kamatacce baya jin raɗaɗin abin da aka masa na rauni wa idza kanat as-sa'adatu mu'allaqatun bi hadi sallallahu alaihi wa idan ya zama rabautuwa an rataya ta ne da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za ka taɓa rabautuwa ba sai ka bi shiriyarsa fa yajibu ala kulli man ahabba najata nafsi to ya zama wajibi akan dukkan wanda yake son ya tseratar da kanta an ya arifa min hadihi wajibi ne ka san shiriyar manzon Allah wa siratihi ka san tarihin wa sha'anihi da dukkan lamuransa ma ya kuruju bihi an khittatul jahilai abinda za ka fita da shi daga layin jahilai dole ne ka san shiriyar annabi ka san tarihin annabi ka san lamuran annabi abinda zai sa ka fita daga cikin layin jahilai saboda yanzu kai an rataye shiriyanka da sanin shiriyarsa cewa in baka san shiriyarsa ba to kai ma ba shiriyayye ba ne suka bai kamata kai sakaci da shiriyarsa wannan su fi haza bai na mustaqillun wa mustaqsirun wa mahrum su mutane a wajen sanin shiriyar annabi sun sha bamban akwai wanda ya san shiriyar ɗan kaɗan akwai wanda ya san shiriyar da yawa akwai wanda bai san komai ba a shiriyar annabi wal fadl bi yadillah shi falala yana hannun Allah za ka iya sanin shiryan annabi da yawa zai iya yiwuwa baka sani kuma da yawa ba Yi yu'tihi man yasha Allah yana bayar da shi ma wanda ya ga dama Allahu bil fadlil azim Allah ma abucin falala ne wanda yake mai girma sai malam yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallama fil wudu to ga fasali cikin shiryan annabi sallallahu alaihi wa sallama akan alula yana daga cikin mizan wannan littafin abinda malam zai gaya maka kashi 90 a cikin 100 su ne abinda suka tabbata na daga abinda annabi yake aikata duk abinda ka ji an faɗa a nan ɗin nan to in allah ya yarda za ka same shi wannan abu ne tabbatacce ingantacce duk abinda ka yi aiki da shi a kowane babi ka yi aiki da abinda annabi yake كان صلى الله عليه وسلم يتوجأ لكل صلاة في غالب أحيانه yace annabi ya kasance yana yin alola ma kowace sallah a mafi galibin lokuta ko yana da alola zai je ya sake yin alola ma kowace sallah a galibin lokutan saboda nesa saboda falalan da alola take ita alola lokacin da mutum ya yi zunubansa sukan fita daga jikinsa daga dukkan gaban da ya wanke su da sunan Allah ma'a akhiri qatril ma tare da ruwa na ƙarshe da ya diga zunubin zai fita in baki ne ka tofar ka fitar in ido ka wanke ya fita in hannu ne ya fita in kafa ne ya fita sai sa ake so mutum ya zama ƙarshen abin da zai yi dan baccinsa alola ne dan ya kwanta na kiyar ba yi da wani abu na to sai sa a galibin lokaci annabi in lokacin sallah yayi yakan yi alola ko na da alola yakan saki wa rubbama sallat salawati bi wudu'in wahid wani lokaci kuma haka kawai sai yayi sallolin nan kaf da alola daya sai sai yayi da alola to dai anan ana so a gwada maka cewa galibin abin da annabi ya bi shine yin alola annabi ya tambayi bilal na ji takawan takalminka a gidan aljanna me ya kake tsammani ya shigar da kai ya ce duk lokacin da ya alola yakan yi sallah raka'a guda ce ko lokaci ko ma yaushe ne kawai da in yi alola yakan yi raka'a guda biyu yana zama kusan ko da yaushe da alola a tattare da shi to kuma ma dama zai alola nan to sai yayi wannan raka'a wannan na cikin abin da malami suka kawo bayan falalan wannan raka akwai falalan ita karan kanta wato ita wa kana yatawadda'u bil muddi taratan wa bi thuluthayhi taratan annabi yakan yi alola da cikin tafi biyu ne wani lokaci wani lokaci kuma biyu bisa ukun cikin tafi biyu almuddu shine tafi biyu almuddu kenan saboda haka sulusai ne kuma biyu bisa ukunsa 2 over 3 na cikin tafi biyu wa ajiye da min hutarata wani lokaci kuma ɗan sama da cikin tafi biyu kaɗan wa kana min aisarin nasi sabban lima'il wudu shine mafi sauƙin mutumin da ake ganin yake zuba ruwa a gaɓoɓin alola Wani yana gwada annabi baya israfi baya wuce iyaka wajen kwalalar da ruwa ba buɗe famfo yake yin ruwa ya ta zuba ba ko a jikin famfo da ka yi alola ya kamata ka kunna ne in ka wanke zai ka tashi ko kuma ka yi ɗan kaɗan yadda da rinka zubowa ɗan daidai daidai annabi ya hana a yi almubazzaranci a wajen ruwa sai ce wayu hazziru ummataku min al-israfi shi kenan gashi ya amfani yana tsoratar da al'ummarsa yin almubazzaranci da ruwan alola wa sahha anhu annahu tawadda'a marratan marratan kuma ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama yakan wanke gabobinsa a wurin alola su daya wa marrataini marrataini ya inganta yakan yi so biyu wa salasa salasan ya inganta yakan yi so uku duk wanda kai a wurin alola yayi shi wannan na farko shine wajibi wajibi ne ka wanke ko na biyu sunna na uku mustahabi shike in kai duka uku so uku uku kai cikakken alola idan kai so daddaya kai alolan da ya isar saboda in ka wanke so daddaya ajza'aka ya isar maka amma idan kuma kai so uku uku to wannan shine kai alola wanda ake kiranta cikakkiya وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثة wani lokaci wasu gaɓoɓin sai wanke su so biyu wasu kuma sai ya wanke su so uku musamman wanda ya ga suna da bukata bayan alolan suna bukatan tsafta kuma wa kana yatamammadu wa yastanshiqu taratan bigar fati. wani lokaci annabi yakan yi kurkuren baki da shekaruwa da kamfata ɗaya ne wa taratan bi gharfataini wani lokaci da kamfata biyu wa taratan bi salatin wani lokaci da guda uku wa kana yasulu bainal madmadati wal istinshaq ya kasance yakan sadar da kurkuran baki tare da sheka ruwa a hanci wa kana yastanshiqu bil yamin wa yantafiru bil yusra yakan sheka ruwa da dama ne idan ya sa ruwan a hancinsa sai ya kwace kuma da haguda wa kana yamsahu ra'sahu kullahu taratan ya kasance yakan shafi kansa gaba daya wani lokaci wa taratan yuqbilu bi yadayhi wa yudbiru bihima yakan kai su kuma ya dawo da su to wani lokaci shafa ɗaya kawai yake an gama wani lokaci kuma zai kai daga kuma ya dawo da su ولم يصح أنه اقتصر على مسح بعد رأسه البتة أما بإنجنت با سوى النبي يشاف الساشن كان سيابر ساش وانا اللي إنجنت walakin kana idan masaha ala nasiyatihi kamula ala al-imamati amma idan akwai rawani a kansa to yakan fari shafan ne daga goshinsa gashin gaban goshinsa sai ya cika sauran akan rawani walam ya tawadda illa ta mazmaba wasan shaka ba wani alola da ya taɓa yi face ya kurkura baki kuma ya shiga ruwa abinci ولم يحفظ عنه أنه أقل بهما مرة واحدة بعد تأكيا يشوى النبي يتقدم بكركر باكي كل شيء قروا أهلش هذا سوى جبين وقد صرع الإمام ابن القيم في أكثر من موضع من كتبه ابن القيم الجوزي يفعل كل تتفنسب إيبا بيوبا بوجوب المضمضة والاستنشاق ياتي واجبين كركرا باكي واجبين شيء قروا أهلش وكذلك الوضوء مرتبا متواليا هكا نن جيرا تألولا أي ألولا دقى كذا سي كذا دقى كذا سي كذا ولم يكل به مرة واحدة فأسام النبي أنا ألك با أو دين ألولا وكان يغسل رجليه ya kasance yakan wanke kafafuwansa idza lam yakuna fi jawrabaini in ba ta cikin safa au kuffaini ko cikin hufi ويمصه أذنيه مع رأسه يكن شافي كنوانسا تارد كنسا ظاهرهما وباطنهما إذن يسار وأكنسا سيسوق لهم تشتين كله سيشاف تباين وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه كذب غير التسمية في أوله دون حديث بيزود أدعى الأولى رياني إني بعيد بسم الله بأفر كنسا sai kuma faɗinsa ashadu an la'ilaha illallah wahdahu la kala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ji'alni mina tawabina wa ji'alni min al-mutaqaffirina fi akhirih wannan a ƙarshen alwala wa hadithun akhar fi sunanin nasa'i sai wani hadisi a cikin sunanin nasa'i subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ولم يكن يقول في أوله أفرقا الأولى النبي بايتي نويت ناينيا ولا أحد من الصحابة البتة بأسامون صحابية تعين هكذا ولم يتجاوز الثلاثة قط كما بايا وكي وانكي واسو uku. وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين كما بقى رويته با دي ثبت بشيوة النبي يا وچه إذا ساونسا أوانكوا كو يا وچه أينه قيوا هننسا أو وانكي ولم يكن يعتاد تنشيف تنشيف أعضائه annabu bai saba da ainihin wato sanya tawul ya tsantsane wuraren alolansa وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يواجب على ذلك annabi ya kasance yana tsefa gemunsa wani lokaci amma ba yaushe yake yin haka waka zalika taklilu asabi hakan nan tsefe yatsun hannu walam yakun yuhafaz alaiha ba koyaushe yake yin haka wa amma tahriqul khatam faru ya fihi hadithun da'if amma cewa annabin ya zo a lola yakan murza zobensa don ruwa ya shiga ko ina da ina an rawaito hadisin amma yana da rauni wasu anhu annahu masa'a fil hadar ya inganta cewa annabi ya shafi hufinsa a zaman gida ya shafi huffinsa a wurin tafiya wa waƙata lil muqimi yawman wa layla ya kuma sanya adadin duration na abin adadin lokacin da mutum zai yi na shafa ga mazaunin gida yini ɗaya da dare ɗaya walil musafiri salasata ayyamin wa layalihin matafi kuma kwanaki uku da dare kunsu wa kana yamsahu zahiral ya kasance yana shafan saman huffi ne wa masaha alal jawrabaini kuma ya taba yin shafa akan safa wa masaha alal ya yi shafa akan rawani muktasiran alaiha wato yana yin shafan kawai akan rawani wa ma'an nasiyati da kuma gashin goshin su lakin ya tamilu an yakuna khassan bi halil hajati wannan zai ɗauki cewa musamman in akwai bukata خاتم الأموم azhar zai iya kuma daukon cewa gaba ɗaya in mutum wato ya zama ya naɗa rawanin kunce shi zai zama masa ɗawainiya wannan babu laifi kawai ya shafe shi ولم yakun يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ya kasance baya ɗaurawa wato makansa kishiyar halin da ya samu dugadugansa a ciki bal in kana ta kufaini masaha in suna cikin wufi ya shafe su wa in kana ta makshufatai ne gasala idan sun kasance kuma suna buɗe sai ya wanke su wa kana ya tayammamu bi darbatin wahida lil wajhi wal kaffain ya kasance yana yin taimama da duka ɗaya ne wato ga hannayen shi da fuskar wa ya tayammamu bil ardi allati yusalli alaiha turaban kanat aw sabkhatan aw ramlan yakan yi taimama ne da ƙasan da zai yi sallah a kanta ƙasa ne ko ƙasan gishiri ne ko rairayi ne وصح عنه أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره ya ce duk inda sallah ya haɗu da wani daga cikin al'umma na to nan ne masallacinsa kuma nan ne abin tsarkinsa wannan ma safara huwa wa ashabuhu fi gazwati tabuka qata'u tilka rima yayin da suka yi tafiya shi da sahabbansa a yakin tabuka sun bi irin cikin wannan rairayi wa ma uhum fi gayatil qilla ruwansu kuma yana cikin karanci kwarai ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب بأرويت النبي كان أكثر آية ياون شبا ولا أمر به بيقوم لي هكذا ولا فعله أحد من أصحابه فأسامون ولي أيك هكذا ومن تدبر هذا Kafa abi annahu kana yatayammamu bir ramli wanda diya ya lura da haka zai gane cewa yake annabi yana yin taimama ne da rairayi to rakan ya samu wuri mai rairayi kawai sai yayi da shi baya ɗiban kasan yayi ta yawo da shi lam yasihha anhu tayammum li kulli salati kuma bai inganta cewa annabi kowace sallah zai yi sai ya mata taimama wala amara bihi kuma bai umarni da haka ba bal atlaqa yamma. waje qa'iman maqamal wudu ya sake taimama ne kawai ta tsaya a matsayin alula in ta ɓaci kamar da alula yake ɓaci shi ita ma ta ɓaci kuma ta ɓaci ba sai a sallah ne za mu ana abin da muka faɗa da daidai Allah shi ma muna da na'am wa'annan duka sun zuwa a cikin tarihi musamman da suwai ba a cikin tarihi kuma yana da yana da inganci kuma wannan maganar ma na shi abin nan ya zuwa cikin tarihi amma ba ni da wani tabbaci a kan sunan